قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنزيز ومدل السم نشاهد القائدة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائدة جمنية مجلس نشاهد قائدة جمنية أجمد أمرني أبو ميتو دكما حني جمد أبو دباشي دكتو وتقائدة شيء أكي سنق wace ka'ida ce take koya maka yadda za ka yi umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ba shi da kyau gamammiyar ƙa'ida wannan ƙa'ida tana da mahimmanci da malam ibn taymiya zai faɗa mana ita yace wa jima'u zalika dakhilun fil qa'idati al abin da ke dunkule maka wannan ya tattara maka shi yana shiga ne a ƙarƙashin ƙa'ida gamanniya فيما إذا تعارضت wal والمفاسد والحسنات والسيئات idan ya zama an samu cin karo a tsakanin almasalih ababen da in an aikata su za a ji daɗi su ne masalih al'imam Al'izu bin abdussalam sultanul ulama a cikin littafinsa alƙawa'il Suguwa, ya ce abin da ake ce ma maslaha shine ne ma yurifu su ko ma ya aqibu lazza abin da in aka yi shi za a samu daɗi to shi ne ake mishi maslaha to idan aka samu cin karo tsakanin mafali ababen da suke na daɗi ne wal mafasidu da kuma ababen da su kuma ɓanna suke haifarwa cutarwa suke haifarwa wal hasanatu was sayyi'at sannan aka samu cin karo da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka auta za'amat ko kuma suka zama suka cakuɗa to yanzu ya za a yi an samu cin karo tsakanin munanan abubuwa da kyawawan abubuwa ko kuma suka cakuda suka rikitar da kai to wanne za ka yi umarninka da za ka bada zai iya jawo idan ka bada wannan umarnin ka ce ai wani abu to kuma za a haifar da bala'i ana warka game da wani mummunan aikin aka daina yin mummunan aikin za a yi wata za a yi wani mummunan aika aika da ya fi wancan to ya za ka yi fa innahu yajibu tarjihur rajih minha to yanzu abin da yake sai a rinjayar da wanda ya fi rinjaye a ciki فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد idan aka samu cakuɗi ɗaya tsakanin ababen da suke na daɗi da kuma ababen da suke na ɓanda wata arazu fil masalih wal kuma aka ci karo tsakanin su ababen da suke masu haifar da daɗin da kuma masu haifar da ɓanna fa inna al'amra wan nahya domin umarni da hani wa in kana mutadamminan li tahsili maslahati ko da sun kasance sun kunshi jawo ma mutane abu mai daɗi wa daf'i mafsadatin da kuma tunkuɗa mummunan abu gare su fa yunzaru fi al-mu'aridi lahu to dole ne a matsayin ka na mai da'awa ko mai umarni da abu mai kyau ka tsaya ka kalli wanne ya ci karo da shi fa in kana ya yafutu min al-masalih idan ya kasance abin da za a rasa na ababe masu daɗi aw yahsulu min al-mafasid aktara ko kuma abin da za a samu na ɓanna sun ya fi yawa lam ya kun mamuran biyu to ba ce kai umarni da shi ba ba ce kai ba idan ka umarci mutum da abu mai kyau to annar da za ta biyo baya in yi wannan abin to ta fi gyaran da za a samu gunki gunki ne amfanin gunki ba yi da amfani amma sai shari'a ta ce ka a zage ka azage shi a gaban mai bauta mishi mutum ya zo wucewa sai ya zo wani ma'adidi ya zo wani ma'adidi wajen wata mabauta da ya zo mabautar nan ya tarar da masu bauta a cikinta suna ta bautarsu kuma suna shirka suna kafirci a shari'ar musulunci dan ya zagi gumakansu ko ababen mutunsu su ya laifi amma sai Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi sai aka ce ka a zage su domin iya masu bauta musu za su fusata su kuma ne za su yi su zagi Allah kaga yanzu amfani aka samu ko kabla Allah wannan daidai yake da ka zagi addinin wani wanda ba addinin musulunci ba shi kuma sai ya rama sai ya zagi musulunci kun gane to kaga sai an kalli wannan ka kalli maslaha ka kalli mafsada in ne umarni da abu mai kyau a nan na ce ai kaza to me zai biyo baya abinda malaman mu suke cin shi fikhul ma'alat fikhul ma'alat shine lura da idan an yi abu kaza ne sakamakonsa idan ka tabbatar da cewa amfanin da za a samu bai kai annar da za ta haihu ba za ta ba to baya halarta kai umarni da abu mai kyau a nan wajen ka kyale su misali sai ka zo ka tarar da kawai wasu mashaya suna baccin su ka tafi masallaci da asuba suna ta bacci sun je kulob sun yi rawa sun sha giya sun yi abubuwan su sai ka zo ka tarar da su kawai suna ta bacci suna mai shari. kana tashin su sun tabbatar da duk lokacin masu gida sun bar gidajen su sun tafi masallaci za su afka ma mata su yi musu fyaɗe kuma su yi sata to ka kyale su ci gaba da baccin su sai gari ya waye in gari ya waye ko aka dawo kowa ya dawo gidan shi daga masallaci zai kai ku tashi ku ku yi sallah kuma za su je kila su yi sallah sai ka tashe su daga nan amma in ka tashe su daidai lokaci ba za su yi sallah ba ka yi gaba kai ka tafi masallaci ka ba su su kuma za su waiga su ga wanda gidan ne zai fi saukin shiga kowace kofa ce za ta fi saukin kallawa kowace katangar ce za ta fi saukin a haura a shiga sai su je su shige ku kyale su ci gaba da baccin su yanzu nan al'amuru bil ma'ruf bai da kyau haramun ne wannan al'amuru bil ma'ruf a fito ta wannan ɓalo-ɓalo. sallah ba za ka ce musu ku tashi fi sallah to haramun ne a ce musu fi sallah a su ci gaba da baccin su kar su samu salatul jama'a ka bari sai gari ya waye ido na ganin ido sai ka zo sai ka tashi sai ka ce ku tashi kun yi sallah ku tashi ku je ku yi sallah mana bayan Allah mutanen kirki ku tashi ku je ku yi sallah sai su je su ko su sallah ko ba su sallah ba dai kage yanzu ne an kubuta daga sharrin su don Allah yanzu wannan fikihun masu da'awan mu da yawa suna kula da shi mutum ya zo ya musulunta ran da ya musulunta halin lissafa mai duk abin da Allah ya haramta ba su kiwa a ciki ba shan giya ba cin naman alade babu kwana da matan banza babu kaza kana ta lissafa mushi da a yau kamar shi mana kafafun shi tabbata a cikin musulunci sai ka bi sai ka bi shi a hankali a hankali kana karantar da shi waɗannan abu amma rana guda ne bambancin wannan da ustazin da wata mata ta zo ta musulunci a wajen shi bai wa Allah ta zo ya ce mata to bayan ta musulunci ya ce yanzu ki samu bakin hijab da na ƙadi da bakar safa haddata hannu sai ki sa shi ke tun da safa bata dawo ba har yanzu ba san inda take ba shekara da shekaru ta sa bakin hijab ta sa bakin niqabi ta sa bakar safa kaga wannan babu al'amru bil ma'ruf kun ga kula da wannan yana da bal ya kunu muharraman da ba shi haramun ne kai umarni da abu mai kyau ana idza kanat mafsadatuhu akthara min maslahatihi idan bannar da wannan umarnin za ta jawo ta fi gyaran da za a samu to haramun ne kai umarni da abu mai kyau don Allah ku duba wannan cikin da sai mutum ya rika aunawa kun da ya kama da wannan sahabi da sahabbai ya zo ba kauye ba bawali a masallaci sai za su hana shi kaga al'amuru bil ma'rufi ne je kawai je kai ba a bawali a masallaci man su mace a alatu uzuhu ka ku cutar da shi kyale shi ya gama bawalinsa saboda yanzu yararin da zai yi da bawalin a masallaci makin ya ɓata waje ɗaya to zai bata wurare da yawa sannan zai bata ya shi ko rigarsa da jikinsa ga baki ɗaya sannan kuma rika bawalin zai sa shi ya cuci amararsa ya haifar masa da ciwo nan gaba shi ne ce ku kyale shi ya hana ya hana su su yi umarni da abu mai kyau a wannan matakin ba shi لكن اعتبار huwa المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة قال ابن تيمية ya ce amma auna maslahar da mafsada ba da kwakwalwarka za ka yi ba da ma'aunin shari'a da ma'aunin shari'a ba da ka ba domin in kai aka bar wannan abu na to kenan yan almadrasatul maslahiyya su a tsofi rahmatullah alaihi sun samu kofa kenan wanda su da kwakwalwarsu suke kawai sai mutum ya ce ya aikata muna da su a wannan zamanin da kwakwalwar shi zai cewa ah, wanda ya saba ma a da ma'aunin shari'a da ɓanna da gyara da daɗi da ɓanna da duk ake tsammanin su a ku idan an yi umarni ko an yi hane to ana auna su ne da ma'aunan shari'a ba da molanka ba da ma'aunan shari'a kuma suna nan فمتى قدر الإنسان على فمتى فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل فمتى قدر الإنسان دلوك تند متن أونا شو على اتباع النصوص تحن يبن نصوصا لم يعدل عنها بزي كركتي مصر بزي سامك كتاب إذا كان أونا مصلحة دا مفسدة نصوصا شرعا وبذاك كركتي بقى so daga da ma'aunin shara aka ce ka auna ba da ka ba domin in ka ne ni abin da nake so ya zama maslaha ta ba dole bane ya zama maslaha ta ko ba haka bane yanzu ana sanyi kawai zai kaga wani kawai shi matashi ne ana sanyi kawai zai gan shi ya zo kawai ya samu maka yan riga ya kasa ya karama kawai ko yin rigar nan da ake ce mata baba na balaga wadda ba ta da hannu ko ya shara ko singileti kawai shigo masallaci bai shi kai kuma da kafa shekaru suka fara ka kaga dole sai manyan kaya shi maslaha shi kenan ana gama ba sai ce maka shi wallahi ruwan sanyi ke sanya ya je ya sha yanzu saboda bai da hankali shi maslaha ta kenan to kaga maslahar ba ta kwakwalwa ba sannan ana iya zuwa maslaha a je taro sai wani ya ce shi a kawo shi mirinda wani ya ce a shi ko kakula za a kamushi wani ya ce a kamushi maltina wani kuma sai ce a shi ruwa kawai yake su kowa ga maslahar shi a nan ba wanda ya sabo a cikin su to ba irin wannan ba a ma'aunan shari'a a nasosa su ake aunawa a kalla wanne ya fi wa illa hada bi ra'ayihi idan ba haka ba kuma mutum ya iji hadi da ra'ayinsa ne ma'rifatil ashbah wan naza'ir ta hanyar gane ababen da suka kama da juna da ababen da suke dangogin juna sai mutum ya auna ya ga wanne ne ya fi kun ga yanzu wancan na waɗannan masu sallah mashaya da muka ce ta a ce su tashi daga bacci su je masallaci a kyale su gaba da baccinsu saboda ne saboda ɓannar da za su haifar ta fi girma fiye da idan ba su sallah ba laifin kan waye tsaya kansu su amma su je gidajen mutane su yi musu sata su ma matan su fyaɗe su birgige na bigewa ma kila ko su sassaru wanda za su tsara ko su yayyanki wanda za su yanka a mahanga ta shari'a da na sosanta wanne fi girma da barin mutum ya ƙi sallah da kuma yin wancan wanne fi girma wacce ya fi girma domin wannan masalih ne amma mafasid ne da suka shafi al'ummatai gabaki daya وقل أن تعوز النصوص النصوص من يكون خبيرا بها kaɗan ne kake samun nasusa si gaddama da mutumin da ya zama mutaninsu inda ya kasan nasu to da wuya nasusa su maka gaddama wa bi da lalati ha alal aka kuma idan mutum ya kware wajen sanin abin da sosa suke nunawa na hukunce-hukunce to irin shi ake su kun ga wannan da yana nuna mana ashe shara'in ne umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ba shi da kyau sa babba shi ne mai ilimi mai zirfi kada ka zama mai umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ba shi da kyau amma ba ka da zurfin karatu idan kana yi to kullum ka zama cikin ƙara karatu kake yi shi yasa kalubale ne ga duk wanda yake karantarwa to ya zama yana ƙara karatu malamin islamiyya shin amana ne wallahi babba ka zama kana karantar da yara amma ba ka ƙara karatu shin amana ne kana karantar da mutane amma ba ka ƙara karatu wani abin zai zo ma ɓalo-ɓalo gashi a zata haka yake amma ba haka yake ba saboda karancin karatu to ko a cikin makarantu babu inda ake al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kamar cikin makarantu dan kullun sai kai kullun sai kai kun ga makaramin aiki bane saboda haka ka'ida amma ita ce a lura da itibarul masalih wal mafasid wa tazahumiha wa ta'arudiha kalla in za a yi umarni da wani abu mai kyau in za a hana wani abu mara kyau to a tsaya a kalla ne makoma me sakamakon da za a samu bannar ta fi gyaran ko ko gyaran ya fi banna idan banna ta fi gyara to a wannan lokacin haramun ne a yi umarni da abu mai kyau haramun ne a yi hani game da abin da ba shi da kyau a tsaya har sai an samu wata mafita an samu mafita amma idan aka gano gyaran ya fi ɓanna to a nan sai a yi mun gane sai a yi sai a yi idan suka yi kankan kamfa ɗari bisa ɗari hamsin hamsin me za a gabatar daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi to a nan ma za a gabatar da ɓanna ne sai a dakata tun da aka ga da ɓannar da gyaran sun yi daidai hamsin hamsin to shi ma a dakata har sai an samar da hanyar da ake ganin lallai gyaran ya fi ɓandar yawa to daga nan sai a yi umarnin ko a yi hana mun gane wancan ɗaya ya fi ɗaya ake magana kai nan kuma sun yi daidai shine abin da yake magana da mata da eh. su, kan kanka ta'ara ba كانك ci تشكر wani ya fi wani mun gane wannan yana da mahimmanci matuka ka'ida ce kuma mai girma da ya kamata a ce muna kula da su muna kula da ita a wajen ayyukanmu da muke na karantaswa domin a cikin karantaswa ne muke ba da umarni da abu mai kyau kuma muke hana abin da ya zama ba shi da kyau Allah ya ba mu ikon yi a daidai Allah ya tsare mu daga aikata kurakurai ko aikata abin da ba haka yake ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum